al'ummomin wasu ƙauyuka a jihar sokoto na ci gaba da zaman fargaba musamman a cikin dare domin sace-sacen mutane da ke son zama gobarar daji a jihar ko bayan hare-haren da aka kai a yankunan shagari da sanyin na duk a cikin mako ɗaya 'yan bindiga sun sake kai farmaki a sanyin na inda suka sace matar wani mutum da mahaifinsa malama maryam uwa ce ga mutumin da aka sace matarsa da kuma mahaifinsa lura dai mu dai cikin dare na sun ka iske muna kwankwanci sun ka tara mu wuri guda sun ka aza mana bindigogi rada sun kai sun ce ina ce amma an ce su mun bayani sun ka ce karya a kai ce an ce an ce ya taho ya taho da kuɗi suna nan ya ba uba ya aji ya ce shi wallahi ko sisi bai shigo da shi ba cikin gida sun ka ce duk gida sun ka ne ko mu da komai bisa har sun ta da mu sai sun ka dawo da mu sai sun ka ce uba ne da mata ta za su tayya da shi da a sai sun ka ɗari yar jaririya ko shekara ba ta yi kaga ta nan ga hannuna sun ka homo na ita sun ka sa su gaba sun ka ta da su ya sun kai sai an ba su miliyan goma sha biyar. duk a cikin mako ɗaya yan bindiga sun kai sama mai gidan tsohon ɗan majalisar dokoki ta tarayya a sa'idu gumburawa kuma suka yi awon gaba da shi hajiya kulu mata ce ga wanda aka sace kuma a gabanta al'amarin ya faru. Ina kwance sai na ji an ba daki na gab da karhi an rufe daki. Can sai na gadi an wuce min daki an shigo da hitullu ana radiya. Sai na ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Sai guda ce mini in yi shu ni ce ban yi shu ni kuma ni kalima sai sun ka jawo Abubakar so ja in ja. Sun ka jawo shi har na gani riri ni biyo su sun ka ce in koma ni koma ni koma ni da kuka nan kurya gida ni shiga dakin da yake kwance. Sai mu gidan ya hito sun ka ce ina ake mu gidan hito sai hito sai sun ka ce mu tafi sai ya sa takalmi ne sai hito. waɗannan matsalolin da makamantansu ne karkato hankulan mahukunta su da kufa ga lalabo matakan shawukan matsalolin taron wanda ya samu halarta mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar da gwamnan jihar sokoto da shugabannin tsaro da shugabannin ƙananan hukumomi da tsofaffin ɗaliban ƙungiyar nazarin dubarun shugabanci da ke jos yana da zumar tattaunawa akan ƙalubalen rashin tsaro da suka dabaibaice jihar sokoto har ma da makwabtan jihohi tsohon babban sufetan 'yan sandan najeriya muhammad dahiru abubakar shine shugaban ƙungiyar ta tsofaffin ɗalibai da ko me suke son cimma a ƙarshen taron idan aka ba da shawarwari waɗanda suka kamata a yi wasu abu a kai a daina aje su a cikin ɗaki ba ya amfani da su ba don allah saboda wannan abu ya dami mutane mutanenmu ake kashewa ba laifin fari ba na baki wanda ba bari ya je noma ba wanda ba bari ya je nemi abincin shi an hana shi zama lafiya a kowane lokaci da Allah ya azama shugunci ko a jiha ko a local government ko a federal sai Allah ya tambaye mu abubuwan da muka yi muka hana waɗannan abubuwan su faru shi kuwa gwamnan sokoto aminu zai da tambayar shawara ya bayar ga mahalarta wannan taron da su bayar da shawarwari na gari and that's why are all here a kan shi ne muka taru a wannan wurin na tabbata idan muka ba da shawarwarin kwarai da za su taimaka wajen walwale matsalolin da muke fuskanta na rashin tsaro a lokacin taron masana sun tattauna domin ganin an samo maslaha ga matsalolin rashin tsaro da suka dababace sokoto da makwabtan jihohi sai dai su da yawa ake irin waɗannan taruka amma a ƙarshe a kasa aiwatar da shawarwarin da aka yi matsaya a kansu kuma ga matsalolin rashin tsaro sai ci gaba suke yi musamman a yankin arewacin najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya